bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na litinin yau muna ashirin ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 da kuma yake daidai da tara ga watan uku shekarar miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratun nur wanda a yau insha Allah za mu shiga tafsirin aya ta 26 a cikin wannan sura bismillah malam bakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم التي الخبيثات للخبيثين <clears throat> والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين ما تم بنزا da maganganun banza sun fi dacewa da mazan banza wal khabithuna lil khabithati haka nan mazan banza sun fi dacewa da matan banza ko maganganun banza wa tayyibatu lit tayyibina nagartattun mata ko nagartattun maganganu sun fi dacewa da nagartattun maza wattayyibatu wattayyibuna littayyibat hakanan nagartattun maza sun fi dacewa da nagartattun mata da kuma nagartattun magana ula'ika mubarra'una mimma yaqulun waɗannan wankakku ne daga abin da suke faɗa a kansu na ƙazafi lahum maghfiratun wa rizqun karim suna da wata gafara ta musamman da kuma wani arziki na karamci har zai yanzu ubangiji subhanahu wata'ala yana magana a kan sha'anin na Aisha radiyallahu ta'ala anha da waɗanda suke mata kage suke mata yarfe suke mata ƙazafi. Allah subhanahu wata'ala yana wanke ta wannan kuma ita ce aya ta ƙarshe aya ta 26 wadda take wanke na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da wanke gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da nesan tashi daga dukkan wani abin da yake bai dace ba Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa ma'aurata akan samu alaƙa na halayya da ɗabi'u a tsakaninsu wanda yake sa zaman su ya ɗore idan ka samu bambancin ɗabi'u tsakanin ma'aurata biyu to sau tari irin wannan auren bai cika yin ƙarko ba to wannan ita kanta shaida ce da take nuna cewa abinda ake tuhumar da na shara da Allah ta'ala cewa ta aikata ƙarya ake mata kasancewarta matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da zaman aure da ita har bayan wannan kazafin da aka yi mata har zuwa ƙarshen rayuwarsa wani alama ce da take nuna cewa wannan kazafin da aka yi mata kazafi ne kawai bata mata suna ne don a bata wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallama wanda abinda munafukai suka yi niyya kenan التي الخبيثات للخبيثين الخبيث ده الطيب كالمؤمنين إذا أكي أنفاني لسوء القرآن أولى لي نفنبه الخبيث ده الطيب سنزول ما أنا الحلال ده حرام الطيب حلال الخبيث كما حرام ومن الله يكتشى ولا تتبدل الخبيث تنفقون ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب كوكو تنزى حلال ده حرام kan ku canza halal da haram al anan yana nufin alharam haram at-tayyib kuma yana nufin alhalal da inda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sifar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yuhillu lahum at-tayyibat at-tayyibat anan yana nufin halal annabi ya zo dan ya halattawa mutane halal wato abubuwa dadada abubuwa tsarkaka su ne halal wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith kuma ya haramta musu haramun su ne abubuwa waɗanda suke ƙazamammu duk wata ƙazanta ta haram to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta don haka al-tayyibat anan da al-khaba'ith ana nufin halal da haram yana zuwa da ma'anar abu mai kyau da mara kyau al-tayyib abu mai kyau aljayyid sannan alkhabith abu mara kyau arraje kamar yadda Allah yake cewa wala wala tayammumul khabitha tunfiquna walastum bi'akhidhi kada ku kunufi nufi mummuna abu mara kyau ce shi za ku ciyar alhalin ku in aka ba ku za ku karba ba Allah yake magana akan sadaka kada ka dauki abin da yake bai da kyau ce da shi za ka yi sadaka yayin da kai in aka baka shi ba za ka karba ba don haka alhabis a nan ana nufin abin da yake arrade abin da yake mara kyau sannan akan sifanta magana magana zanto mai kyau akan sifanta ta da atsayyib haka nan maganar da take mara kyau mummunar magana akan sifanta ta da alhabis kamar da Allah yake cewa daraballahu alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin ba. ce baka ga yadda Allah ya bada misalin daddadar kalma kamar daddadar itaciyar nan daddadar kalma ita ce kalmar la ilaha illallah daddadar itaciya kuma ita ce itaciyar dabino asluha thabitun wa far'uha fis sama to haka nan kuma <clears throat> ita kuma kalmar da take muna kalmar kafirci ita kuma Allah ya ce wa masalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisa tusassat min fawqi al-ardi ma laha min qarar daga kalimatun khabitha ita ce kalmar kafirci kalmar hada Allah da wani kalmar da take mara kyau da bai kamata a jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala ba kamar a jingina masa da ko mata ko wani abu irin wannan Allah ce wa hudu ila at-tayyib min al-qawl wa hudu ila sirat al-hamid at-tayyib min al-qawl shine daddadar daddadar magana aka aka shiryar da su aka nuna musu daddadar magana tace fadar kalmar la ilaha illallah da kuma tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kabarbari da tasbihi da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama duka kyawawan maganganu da suka rika faɗa har zuwa lokacin da suka shiga aljanna sai alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wannan dai yana daga cikin at-tayyib min al da Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa mu'minai to kaga anan an sifanta kyawar magana da dadar magana da at-tayyib haka Allah ce ilaihi yas'adul kalimut eh, tayyib wal amalu salih yarfa'u kalimut tayyib maganganu waɗanda suke masu kyau da dadadan maganganu kamar zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga Allah suke hawa kuma aiki na kwarai yana dauke da shi Hakanan an sifanta mummunan aiki shi ma da da da da al-khabith ورجيناه من القرية التي كانت Allah yana magana akan annabi Lutu alaihi salam ce muka tsirar da shi daga alƙaryar da suke aikata miyagun ayyuka su ne mutanen annabi Lutu da irin abin da Annabi sallallahu alaihi النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا alkakakki baya karɓa sai tsarkakakki baya karɓar wani aiki sai aikin da yake tsarkakakki baya karɓar wata magana sai magana take tsarkakakkiya kun ga anan a tsayyib a cikin wannan hadisin ta kunshi magana mai kyau tsarkakkiya ta kunshi kuma aiki mai kyau tsarkakakke haka nan mutumin da yake mai kyawawan ɗabi'u mai kyawawan halaye mai kyawawan ayyuka shi ma ana sifanta shi da tsayyib wanda kuma yake mai miyagun ɗabi'u mai miyagun halaye shi kuma aka sifanta shi da alkhabis وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب شاء الله بزي بر مؤمنين أكن هال ya تكبا حتى تنتنشي الخبيث من الطيب أن تنتنشي mummuna daga kyakkyawa wato an tantance wanda yake mummunan hali da kuma wanda yake mai kyakkyawan hali liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala jami'an wa jahannam kaga anan alƙawar magana mai kyau magana alƙawar tayyib haka nan aiki mai kyau al'amal tayyib haka nan mutun na ƙwarai wanda yake mai kyau kyawawan ɗabi'u a shaksu tayyib duka wannan ala sifanta lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibat lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat alamai sun yi fassara uku fassara ta farko al khabithat lil khabithin wato al khabithat annisa'ul khabithat miyagun mata masu miyagun halaye masu miyagun ɗabi'u lil sun fi dacewa da maza masu miyagun halaye masu miyagun ɗabi'u haka nan miyagun maza masu miyagun ɗabi'u sun fi dacewa da miyagun mata masu miyagun ɗabi'u wa mata masu kyawawan halaye sun fi dacewa da a atsayibi da maza masu kyawawan halaye sannan wa da na ba, maza masu kyawawan halaye sun fi dacewa da mata masu kyawawan halaye a nan kana iya cewa alhabisatu mata masu kyawawan halaye ana nufin mata waɗanda suke katangagu masu tsare mutuncinsu waɗanda suke katangagu masu tsare mutuncinsu alhabithat ana nufin mata waɗanda suke mazinata to sun fi dacewa sun fi dacewa da ire-irensu maza mazinata wannan sai kama da ayar da muka karanta zani layin kihu illa zani zaniyatan aw mushrika wa tulayin kihu a illa zanin aw mashirika wa harrama mazalika ala almu'minin saboda haka mazinaci da mazinaciya suka fi dacewa su kasance tare amma mumini wadda ya dace da ita wadda ta dace da shi ita ce mumina katangaggiya haka nan maza waɗanda suke katangaggu sun fi dacewa da mata waɗanda suke katangaggu saboda haka kaga kenan bai dace a sifanta na Aisha da radiyallahu ta'ala anha da abinda aka sifanta ta da shi ba saboda mai saboda ita tsayyiba ce dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ala ra'si tayyibin in ana magana tsarkaka masu kyawawan dabi'u to aka yi maganar aiki sallallahu alaihi wasallam an je matuka innaka la ala khuluqin azim hmm. to tunda mijinta na kwarai ne to bai kamata a danganta a danganta ta da wani mummunar wani mummunar ta'ada irin wannan ba fassara ta biyu kuma al-khabithatu lil-khabithina الخبيثات أي الكلمات الخبيثات الكلمات الخبيثات wato maganganu miyagu maganganu miyagu sun fi dacewa da maza waɗanda suke miyagu hakanan maganganu abinda maza miyagu sun fi dacewa da maganganu miyagu wato bai dace a dangantawa namiji ko mace mummunar kalma ba sai wanda yake shi ma daman can mummunan ne ma'ana mai mummunan hali ne saboda haka alkhabisatu ay alkalimatu alkhabisat lil khabisina min an-nisa'i war rijal min ar-rijali wan nisa miyagun kalmomi marasa kyau sun fi dacewa da mutanen da suke miyagu daga cikin maza ne ko daga mata nan wal khabisuna lil khabisat nan miyagun maza su suka fi dacewa da miyagun kalmomi haka na rijali wa nisa yutayyibat maza da mata waɗanda suke na ƙwarai sun fi dacewa a danganta su ga kalmomi waɗanda suke na kwarai Dole ita ce fassara ta biyu fassara ta uku al-khabi, lil lilkhabithina ay al alkhabithatu miyagun ayyuka sun fi dacewa da miyagun maza ko da miyagun mata a hakanan miyagun maza da mata sun fi dacewa da miyagun ayyuka hakanan al-tayyibatu ay al-a'malu tayyibat kyawawan ayyuka nagartattun ayyuka sun fi dacewa da tsayyabi na minar rijali wa nisa ga mutanen kwarai maza ne ko mata haka nan wa tsayibuna ay min ar-rijali wa nisa lit-tayyibat ay ajli kalimat ya lil a'mal at so suka fi dacewa a danganta su ga ayyuka na kwarai to duka waɗannan tafsiran kowanne daga cikin malamai sun fassara wannan ayar da ita za mu ga almawar dai a cikin annukat wal uyun ya kawo waɗannan fuskoki guda uku duka waɗannan fuskoki guda uku fuska ta farko da ita muka ambata cewa ana nufin mata na banza su fi dacewa da maza na banza hakanan mata na kirki sun fi dacewa da mata da maza na kirki wannan ya danganta wannan fassara zuwa ga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam daga cikin tabi'ai daga cikin malaman da suka zabi wannan fassara akwai Al-Baydawi akwai Ibn Taymiyyah akwai Ibn Juzay da kuma Ash-Shawkani littafansu na tafsiri magana ta biyu alkhabithatu min al'amal ce ta uku da muka ambata alkhabithatu min al'amal lil min an rijalan wa nisaan lokace ce miyagun ayyuka miyagun ayyuka to wannan fassara ita kuma ita ce fassarar da aka samu daga mujahid ibnu jabr da kuma qatada ibnu da'ama daga cikin tabi'ai fassara ta uku kuma ita ce al-khabithatu min al-kalam ko al-aqwalu al-khabithat ko al-kalimatu al-khabithat miyagun maganganu ita kuma wannan ita ce fassarar da aka danganta ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas da kuma Az-Zahhab ibn Muzahim kuma shine zabin ibn Jarir al-Tabari da kuma Az-Zajjaj da An-Nahas da kuma Makki a cikin littafin bulugun Hidayah ko Al-Hidayah ila Bulughun Nihayah da kuma alwahidi shi ma a tafsirinsa da malaman tafsirai daban-daban kuma daga cikin magabata an danganta wannan tafsirin na uku zuwa ga abdullahi dan abbas da mujahid da afa da sa'id ibn jubair da ash-sha'bi da al-hasan al-basri da habib ibn abi thabit kuma ibn taymiya alaihi rahmatullah yana danganta cewa wannan tace maganar da tafi yawa cikin magabata cewa al-qawlu al-aqwalu al-khabithat biya gumma to kamar ana cewa maganar da aka ɗauka aka yaba wa na Aisha bai dace da ita ba saboda na Aisha batar kirki ce katangangiyar mace ce kamammiya ba ta dace da a danganta mata magana mara kyau ba irin wanda irin wannan magana mara kyau ta fi cancanta a danganta ta da waɗanda suke da irin wannan halaye mara kyau amma ba irin suna na Aisha ba irin suna na Aisha a tsayibu a tsayibat kamata a danganta musu maganganu waɗanda suke masu kyau a danganta musu wasu ayyuka masu kyau amma ba a danganta musu maganganu marasa kyau ba wannan fassara ta ta ƙarshe ita ce mafi yawan malamai suka yi as-sa'labi da al da al-baghawi da al-qurtubi waɗannan duka sun danganta wannan magana ila aksaril mufassiri yawancin malaman tafsiri sun yi irin wannan fassara az a cikin littafin sama'an al-qur'an wa irabuhu ga abin da yake cewa ya ce wannan ayata wato makarannu miyagu a danganta shi zuwa ga miyagun mazaje aka nan miyagun mazaje a dangana su zuwa ga miyagun maganganu ai la yakallamu bil khabithati illa al khabithu min rijali wanda wato ba wanda za ka rika jin miyagun maganganu suna fita daga bakinsa sai wanda yake sai waɗanda suke miyagun maza ne ko miyagun mata wanda ka ji yana faɗar irin maganganu marasa daɗi marasa ma'ana marasa kan gado to za ka same shi shi ma bai da ma'ana bai da kan gado wala ya takallamu bi tsayyibati illa tsayyibu min ar-rijali wan nisa ba wanda zaka je yana daddadar magana magana mai kyau magana mai ma'ana magana ta mutunci sai wani wanda yake shi ma mutum ne na mutunci mutum ne mai ma'ana mutum ne da ya san ya kamata namiji ko mace saboda haka ba za ka taɓa jin mummunar magana tana fita ba sai daga bakin miyagun mutane sai daga bakin miyagun mutane maza ko mata haka nan ba za ka taɓa jin daddaɗar magana mai ma'ana tana fita ba sai daga mutanen da suke masu kyawawan ɗabi'u mutanen da suke nagari shi wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu wa yajuzu an yakuna ma'ana hadhihi al-kalimat al-khabithat إنما تلصق Wal من الرجال والخبيثين والخبيثات من النساء معنى miyagun kalmomi ko miyagun maganganu. waɗannan ana dangana su ne zuwa ga miyagun maza kamar yadda ake dangana su zuwa ga miyagun mata amma ba za a musu wani abu wanda ya shafi irin waɗannan miyagun maganganu saboda haka ashe bai dace a danganta irin wannan magana ba ga mace irin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha alwahidi shi ma anashi bayanin da ya a cikin littafinsa sa al-tafsir al yace wal ma'ana anna al min anna al-khabith min al-qawl la yaliqu illa bil khabith min an-nas mummunar magana ba ta dace da wani ba sai wanda yake mai mummunan hali sai ce wa kullu kalamin inda ma yahsunu fi ahli duk wata magana tana dacewa da wanda yake ahalinta ne ba ka ɗauko magana mara kyau ba ka nufi wanda yake mutumin kirki da ita kamar yadda ba za ka ɗauko magana mai kyau ba da wasu sihofi masu kyau ka danganta su ga mutumin banza wanda an riga an san shi da halinsa Shifayu za ku sayi ulƙauli ila man yaliku bihi zalika da haka duk wata mummunar magana ana danganta ta ne zuwa ga wanda ya jama'a yi yake yi yana bayyana kansa yana bayanin ma kansa jama'a su san yana yi wanda suke fajirci wanda suna zuwa su ɗau hoton abin su suna nuna wa duniya to waɗannan babu maganar an yi da su don an faɗi su don an faɗi su ya halatta a yi hakan ta ce a danganta masa hakan wa kazalika tayyibu min alqawli haka nan kyawawan maganganu daɗaɗen maganganu su ma a danganta su ga mutanen da suke masu kyawawan halaye ma'ana a ji an faɗi kyawawan halayensu ma'ana a ji ana yabansu ba ana zaginsu ba ko ana sukansu wa aisha tula ya liƙo bai halka bi sa su wahidi ya ce saboda haka in aka duba za ka aisha bai dace a danganta mata maganganu waɗanda suke miyagu ba ko kusa bai dace ba fala ya fiha in ka faɗa ma ƙarya ka faɗa ba sai da zai zama gaskiya dauki magana mummuna irin wannan ka danganta da na Aisha ba za ta taba zama gaskiya ba har abada li'annaha tayyiba saboda ita mai saboda ita tayyiba ce tsarkakakkiya ce fa yudafu ilaiha tayyibatul kalam min as-sana'i hasan wa ma yaliqu biha saboda ka danganta mata maganganu masu kyau da yabo mai kyau wanda shine ya dace da ita sannan sai ta aliki akan fuska ta farko shi abin nan akan fuska ta farko da azzajjaj ya ambata sai ce wa hadha zammul lil ladina qadhafu aisha bil al azzajjaj a tafsirin sa da yayi wa ma'ayar ce ba a jin mummunar magana sai daga bakin buya mutane ba a jin mummunan zargi sai daga bakin buya mata ko muyagun maza haka haka nan kalmomi masu kyau masu daɗi ba za ka ji su ba sai daga mutanen da suke na ƙwarai. wannan shine tafsirin da ya yi na farko to shine shi alwahidi bayan ya kawo tafsirin sa yace to kaga wannan suka ne wannan ma'anar suka ce ga waɗanda suka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha qazafi da cewa miyagun mutane ne wa madhul lil ladina barra'uha bit taharati hmm. waɗanda kuma suka wanke ta su kuma yabo ne gare su da cewa su mutane ne tsarkaka to daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce waɗannan ma'anonin duka ayat ta kunsa saboda kowace ka ɗora ta akan ma'anar ayat bisa bisa ɗabi'a ta larabci za ga cewa ta hau daram ta zauna alƙur'ani yana da wannan yana da wannan saboda magana ce ta ubangiji sai dai ka faɗi wani ɓangaren ma'anarta amma ba za ka iya kewayewa da ma'anonin alƙur'ani gaba ɗaya ba sauraka wannan waɗannan fuskokin duk da aka ambata na fassarar ayyadin za ta ƙunsa za ta ƙunshi cewa ayyuka na ayyuka na banza ba a danganta sai ga mutanen banza maganganun banza ba a danganta su sai ga mutanen banza ba mai maganar banza sai mutumin banza ba mai magana kyakkyawa sai mutum mutum na kwarai na kirki duk waɗannan ma'anonin za su shiga cikin cikin wannan ayar daga cikin malaman da suka zaɓi al'umum akwai ibn al-qayyim alaihi rahmatullah cikin a cikin littafin sa ma'ad haka nan da saidi a cikin littafin sa na tafsiri tafsirul karimin rahman da sun ce ayar da za ta kunshi waɗannan ma'anonin ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin zadul ma'ad yana cewa hada wa in kana fi nisai war-rijal فإنه يتناول الأعمال والأقوال والمطائب والمشارب والملابس والروائح إما بأموم لفظه أو بأموم معناه في آية القودة وتازوتنا مغنى أكم ماتا نقولي ماتا نبنزا الخبيثات الخبيثين مزا نبنزا هو الطيبات تنا مغنى أكم ماتا نكركي لكما الطيبون maza na kirki ce to ko da ko akan wannan take magana ta fuskar ma'ana ko ma ta fuskar lafazi za ta iya kunsar duka wani abu mai kyau ko mara kyau za ta kunshi ayyuka masu kyau da marasa kyau za ta kunshi maganganu masu kyau da marasa kyau kai hatta abinci da abin sha duka za su shiga cikin wannan ayar kai hatta abin shaka da mai kyakkyawan abin da mai kanshi da wanda yake mai wari duk za su shiga cikin ayar haka nan shi ma al'allama sa'idi yake cewa hadhihi kalimatun amma wa hasrun la yakhruju minhu kalma ce da ta kunshi duk wani abu mai kyau da mara kyau gaba daya ba abin da ya fita daga cikin ta sai Allah ce ulaika mubarrauna mimma yaqulun ulaika ai su wadancan at-tayyibuna wat-tayyibatu ɗin? maza da matan su mubarrauna mimma yaquluna wankakku ne daga abin da suke faɗa a kansu na zargi wato na na aisha radiyallahu ta'ala anha da safwan ibn mu'attal mu'attal da sauran waɗanda suka cutu da maganganun da aka faɗa akan na aisha kamar shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da gidan sayyidina abubakar da sauran muminai da suka ji ba daɗi dukkaninsu Allah ce mubarra'una mimma yaqulun wankakku ne saboda tsayibuna ne da tsayibat wankakku ne daga abin da waɗancan mutane suke faɗa akan su na zargi Sheikul Mufasirin Ibn Jariru Ṣabari, alayhi wa raxmatullah, kicewa ula isa mubarrauna ayyukuna aqqayyabona minan nasi mubarrauna min kabi satin hauri, aqqayyabona minan nasi, wato mutanen kula yin nagartattun mutanen Wanka ku ne daga maganganun yahu, magangano wanka ku ne daga miya hagu magangano, za'a ji miya hagu magangano. ko da za a samu wasu daga cikin nagartattun mutane yi maganar da ba ta da kyau kamar yadda aka samu cikin sahabbai aka samu irin hamna hassan da mistahu waɗanda ba shakka suna cikin atsayibuna suna cikin atsayibati to suka faɗi abin da yake mara kyau fa inna allaha yasfahu lahum anha wa yaghfiruha lahum Allah zai yafe musu zai musu gafara kuma abin da ya faru kenan har aka yi musu haddi aka wanke su daga abin da suka faɗa Wayin in ƙila in ko mutanen kirki aka ɗauka aka yaɓa wa mummunar magana aka jefa musu ƙazafi aka yi musu yarfe tare da cewa ba su aikata abin da ake zargin su da shi ba fa in ƙila fihim darrat hawa wa lam wanda ya yi musu wannan yarfan shi zai cutu amma su ba su cutu da komai ba in mutumin kirki da za a yi masa ƙazafi za a yi masa ƙarya ɗan a ɓata shi to sai dai wanda ya masa ƙazafin ya masa ƙaryar shi ya cutu amma shi mutumin kirki ba zai cutu ba mun ga yadda da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ɗaukaka ma ta samu da wannan yau gashi muna ta faɗar falalolinta a dalilin haka sai Allah subhanahu ya saukar da ayoyi da suka ƙara mata daraja suka ƙara mata mutunci suka ƙara mata ɗahara da tsarki a idanun al'umma saboda ka ita bata cutu ba amma waɗanda suka suka yi mata wannan kazafin su kuma ga sunan la'antar Allah tana ta bibiyar su ana ta la'antar su da mutane da mala'iku duka suna la'antar su kama law qala at-tayyib min al-qawl al-khabith min an-nas lam yanfa'ahu lam yanfa'ahu Allah bihi kamar yadda mummunan wato abinan wani lalataccen mutum lalataccen mutum ko da zai yi magana mara mai amfani ba ta amfani shi ba lalataccen mutum ko da ya faɗi magana mai amfani ba ta amfani shi ba saboda saboda ya lalace to da da da da da da kafiri zai zama mai gaskiya gaskiya za ta amfani shi iya duniya ne amma ba ta amfani shi a lahira ba ba ta amfani da bai gaskata abin da Allah subhanahu wataala ne bai gaskata shi ba saboda ka da yayi mai dadin magana ba ta amfani shi ba bayan Allah la yataqabbalu dan Allah ba zai karba ba Allah ba zai karba aikin wanda yake kafiri ba sai da imani dai ba da imani kyan aikinsa sai dai Allah ya biya shi a nan ya ba shi ƙoshin lafiya ya ba shi wadata ya ba shi zaman lafiya duk zai iya ba shi a nan a madadin abin da ya aikata mai kyau amma a lahira zai tashi fayau babu komai tare da shi yan Allah la yataqabbaluha walau qilat lahu la darratu ba shi da zarar aka faɗa abin da yake aikatawa na kafirci to wannan ƙara cutar da shi yake li'annahu yalhaquhu aruha fi dunya saboda abin da yake yi na banza in aka faɗa shi ne zai ji kunya a nan duniya wa zulluha fil akhirah shi ne zai wadatsanta ya kankanta kuma a lahira to a wannan ayar za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala karara yi bayani karara yi bayani cewa a rijalu tsayibu na lin-nisa'i at mazaje waɗanda suke na gargaru to waɗanda suka fi cancanta su zamo matansu su ne mata na gari kamar yadda ar-rijalul khabithuna na nisai al-khabithat wato mazan da suke na banza wanda suka fi cancanta su kasance tare da su sune mata na banza sai kasance namiji na banza ya wuri mace ta kirki cutar da ita zai cutuwa za ta yi a zaman ta karkashin sa fa idza kanat al mar'atu khabithatan kana qarinuha khabithan idan mace ta zanto ta banza to abokin zamanta ma zai zamo haka wa in kana in ta zamo ta banza shi ma mijin zai zama na banza in ya zama na banza ita ma za su zama banza Yaushe shi yasa wani wani wani wani wani shi'a aka ce da shi ya yake ganin asma'u bintu umais matar sayyidina ali sai sayyidina ali ya aure asma'u bintu umais ya yake ganin ta tsayyiba ce ko ba tsayyiba ba sai ce a tsayyiba ce mana tsayyiba matar sayyidina ali matar sai na alka ce mata ba tayyiba ba ce tayyiba ce ce to tayyiba ce kenan abubakar ma tayyib ne saboda mijinta tayyib ne ta zai tayyib ta abubakar ma tayyib ne kenan saboda ne, saboda kafin ali aure ta mata sai na abubakar ce ce hmm. saboda ka kayar da abubakar tsayyib ne tun da yanzu kayar da matarsa tsayyib ce ya ce a da can habisa ce sai ta zama tsayiba da da sayyidina ali aure ta da can ce sai ta zama tsayiba sai ce a to in haka ne Jafar ibnu Abi Talib shi ma khabis ne kenan tunda da kafin ta zama ta sayyidina Abubakar ma ta Jafar ce kaga ya dawo za ta dawo kuma za ta dawo tsayiba kuma tana tsayiba ta dawo khabisa ta dawo kuma tsayiba ba. wai haka sai daburci babu hitar da zai kafar hmm. al'ambiya duka annabawa tsayyibun ne babu shakka akan wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine al-ra'si shine a ƙoruruwa don haka ba ta yadda za a yi a danganta shi zuwa ga matar da ba tsayyiba ba ba. za ta yi ba ba ta yadda eh, a danganta shi zuwa ga matar da ba tsayyiba ba sukan da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da zarginta da ɓata ta to kai tsaye ɓata annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ɓata annabi ne da nassin wannan ayar saboda Allah ce al-khabithatu lil-khabithin idan ka danganta da Aisha da al to ka danganta annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sifati wanda kuma mun sani cewa wannan ita ce manufar munafikai tun a karan farko lokacin da suka kirkiri magana suka jefi na Aisha da ita ba wani suke nufi ba illa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani suke nufi ba illa su soki manzan Allah sallallahu alaihi sai kaga yadda matarsa take haka yake ba sai ka tambayi yaya halinsa ba idan ka ga ranar almatarsa to ita ce shi da halinsa babu shakka wannan magana magana ce ta banza da wufi ba ba shakka babu wani mumini da zai taba yarda da wannan sai wanda Allah subhanahu ya rufe masa basirarsa mata annabi sallallahu alaihi wasallama kawai kasancewar ta matar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya isa ya bari kyawar shaida a kanta Zaman zamanto wata mata annabi ce to wanda ya tabbata cewa mata ce tsahira tayyiba domin Allah subhanahu wataala ba zai hada annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne ala ra'si tayyibin ba ya hada shi da al-khabithat bayan ya ce kuma at-tayyibuna lit-tayyibat da za a yi annabi shi ba zai masa wannan gatan ba saboda haka kasancewar annabi shine mijinta wannan kadai ya nuna cewa ita ce at-tayyiba at-tahira to ina kuma idan ta zanto siddiqa ce a cikin mata annabin ba hmm. siddiqa ce musan matsayi na siddiqiya matsayin da yake biyo bayan annabta dai hmm. kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin bayan annabta sai siddiqai ita da mahaifinta dukkanin su siddiqai ne ita siddiqatun ce bintu siddiq binta siddiq to tana da wannan sannan a cikin matan annabi kai a cikin matan al'ummar nan ma duka cikin matan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ita fi kowa ilimi alal islam ita ce a'lamu nisa'i hadhihi al'umma hmm. yi wata mace da ta yi ilimin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha a cikin matan al'ummar nan ba hatta a zamanin sahabbai sahabbai suna komawa gare ta don yi mata fatawa akan wasu al'amura sukan koma wajenta don yi mata fatawa abu musa al'ashari yakan ce wani lokaci mukan je mu nemi fatawar na na aisha akan abin da ya shafi rabon gado ta yi musu bayani saboda haka ita ce a'lamu nisa a'lamu nisa'i al'umma kuma ita ce habibatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bal ahabbu nisa'i ilai ita ce wanda annabi ya fi so cikin matansa ita ce wanda ya rasu a ɗakinta hmm. a kan cinyarta hmm. sannan kuma aka binne shi a ɗakinta a inda take din nan inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kabarin sa yake to nan kabarin abin nan ɗakin na na Aisha ne radiyallahu ta'ala anha saboda haka kaga ashe danganta ta zuwa ga wata mummunar magana ko wani kasafi da babu shakka wannan cin mutuncin annabi ne sallallahu alaihi wasallama da ƙarshe Allah ya fito kat ya yanke dukkan wani hanzari ce ula'ika mubarra'una mimma Kulu. ula'ika waɗannan mutanen kirkin da ake magana a kansu na Aisha da Safuwa da duk wani mutumin kirki mubarra'una mimma Kulu. wankakku ne daga abinda masu jifan su masu zargin su suke zargin su da shi saboda haka kaga duka sauran mata mu'minai muhsanat sun shiga ƙarƙashin wannan sun shiga wannan Allah subhanahu wata'ala ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam mata na kwarai ya zaba masa mata na kwarai domin fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa sa rabbuhu in sallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara Allah ya ambaci waɗannan matan yace asa rabbuhu in sallaka kunna tsammanin ubangijinsa ko tabbas ubangijinsa in har annabi ya sake ku Allah canza masa da suka fi ku canza masa da mata musulmai muminai masu biyayya masu ibada masu tuba zuwa ga Allah masu ibada masu azumi kuma zawara da ‘yan mata sai kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai cike ya zauna da su har zuwa ƙarshen rayuwarsa kake nan da a ce akwai waɗanda suke khairan min da Allah ya canza musu ashe su ne suka fi kowaɗanda mata alkhairi inda Allah ce zai iya canza masa da wanda suka fi su to amma ƙarshe ma Allah subhanahu wata'ala ce ma annabi yayi la yahillu laka la yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala min azwaj wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk Allah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu laka nisa'u min ba'du bayan su ba wasu mata kuma da suka halatta gari ka wala an tabaddala bihin min azwajin walau ajabaka husnuhunna ko ka canza wasu da wasu ko ka canza su da wasu mata ko da ko matan za su burge kansu zai burge ka Allah ce bai halatta ba Allah ya yanke masa ma canza su ko ya auri wasu tare da su bayan su Allah ya rufe ba wata mata da Allah subhanahu wataala ya yadda kuma annabi ya aura bayan su kuma bai yarda ya saki ɗaya daga cikin su ya canza ta da wata ba Hmm. cewalau a ajabaka husnuhunna illa ma malakat minu sai matar da da take wato kuyangarka ce baiwarka ce to kaga ashe ubangiji subhanahu wataala ya yarda da cewa waɗannan su ne zababbun mata da yawa masu sallallahu alaihi wasallam to duk da wannan ka yarda da wani waya zo yana sukan matan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin su a gaban ka kuma ka ce ka yarda da shi ka amince da shi babu shakka alama ce ta ta halaka alama ce ta lalacewa waɗannan zaɓaɓɓun mata da Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka yarda da wanda yake su kansu Allah subhanahu wata'ala kamar da suke cewa barra arba'atan bi arba'atin mutane hudu Allah ya wanke su ta hanyar abubuwa hudu Allah ya wanke annabi Yusuf alaihi salam lokacin da matar al'asiru ta yi masa ƙazafi da shaida shahiru min ahliya yaro daga cikin gidan shi ya ba da shaidar cewa a duba a gani kana so kudda min qubulin fa sadaqatu min al-kadhibin kana kamiso kudda min duburin fa sadaqatu wa huwa min al-kadhibin to aka duba aka ga fa kazabat hu min as-sadiqin aka duba aka ga cewa ta baya rigarsa ta yage ba ta gaba ba aka gane cewa ita ce makariyaciya ba annabi Yusuf alaihi salam shine abin tuwa ba to haka nan Allah subhanahu wataala ya wanke na na na Maryam daga tuhumar da Yahudawa suka yi mata ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya suna so su ce da ita ita ta zo da wani abu daga ta hanyar karuwanci amma Allah subhanahu wata'ala ya sa annabi Isa alayhi salam yana cikin zanin goyo ya ba shi dama firici qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya to haka nan ita ma na Aisha Allah subhanahu wata'ala gabaninta annabi Musa alayhi salam shi ma haka Allah ya ya kubutar da shi lokacin da Yahudawa suke masa suke aibata shi da cewa yana da goyiwa shi ma haka Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha to haka nan ita ma na Aisha Allah subhanahu wataala haka ya wanke ta ya wanke ta da abinda bai wanke wani daga cikin waɗancan ba irin wankewar da Allah ya wa na Aisha ba wani wanda aka taɓa masa irin wannan wankewar ta tas da waɗannan ayoyi masu yawa da Allah ya saukar wanda yake nuna maka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ubangijinsa dalilin yi wa na Aisha irin wannan wanki a wanki ta tatas ta gaba ta baya ta ko'ina ba wata ƙofa da aka bari saboda matsayi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda zai nuna maka taɓa ta taɓa manzan Allah ne shi yasa ya zanto yadda aka wanke ta ya fi duk yadda aka wanke sauran waɗanda aka tuma a tarihi Allah ya saukar da waɗannan ayoyin waɗanda ake karanta su har alƙiyama ta tashi kuma za a ci gaba da karanta su matuƙar alƙur'ani yana cikin al'umma za a ci gaba da karanta waɗannan ayoyin kuma ana ganin yadda Allah subhanahu wataala ya tawanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha dan ya ƙara fito da matsayin manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ubangiji subhanahu wataala ya tsayar da hujjarsa akan kowa da kowa idan to hujjar Allah subhanahu wata'ala ta tsayu shi yasa zamakhshari cikin al-kashaf yake cewa mal arada an yatahaqqa azamata sha'nihi sallallahu alaihi wa sallam wa taqadduma qadamihi wa ihrazahu liqasb as-sabq yace duna kulli sabiqin falyatalaqa dhalika min ayati al-ifk wanda duk yake so ya ƙara tabbatar da girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sanin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gaba ya zama jagaba, ya kuma yi wa kowa fintinkau ya ce to ya karanta waɗannan ayoyin ayatul ifki su ne waɗannan ayoyin da muka yi tafsiri daga sha ɗaya zuwa wannan zuwa ashirin da shida ɗin a nan zai ƙara sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yata'ammal kaifa ghadiba Allah fi hurmati duba ga yadda Allah ya nuna fushinsa ya nuna fushinsa akan abin da ya shafi mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa bala ga fi nafi mace an hijabi ruba yadda Allah subhanahu wataala ya kai matuƙa wajen kore tuhuma daga matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama iyalinsa wannan duk idan ya nuna maka matsayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi sannan babu wani ɗaya daga cikin annabawa ko wani salihin bawa da za ka ji a tarihi cewa ya auri wacce take marar kamun kai ko mai zaman kanta babu wannan take neman maza za ka taɓa jin an ce annabin Allah ya auri irin wannan ba domin wani abu ne wanda illarsa za ta shafe shi shi kansa ba ta tsaya akan ita kaɗai ba an halatta wa mutum ya auri ba kitabiya yahudiya ko ko ba nasariya idan ta zanto biya ce wato muhsana ce طعام الذين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن ألا يا حالتا ومؤمنين سأولم شيء بكتاب يا أما محسنة وتكي كامميا بكامي كنتا أما الله سبحانه وتعالى بهلتا kaga da tana dauke da kafirci ta ta ta ta yadda cewa annabi isa ɗan Allah ne ko kuma ba ta yi imani da da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda haka an yadda aure ta amma Allah subhanahu wataala sai ya haramta wa muminai auren wacce take mazinaciya ce wa hurriba zalika alal mu'mini da zai nuna maka illar zama da matar da take ballagaza wacce ba ta san ciwon kanta ba abu ne mai illar gaske inda har za a fifita macen da take ba musulma ba kamammiya wacce take rike mutuncinta akan wacce take mumina musulma ce amma kuma ba ba ta kirki ba to wanda zai nuna maka munin zama da irin wannan matar saboda haka zama da kafira kafircin ta zai tsaya akan ta ne amma zama da wacce ke mai lalatacciya abin zai shafi kai ma da gidanka da 'ya'yanka har jikokinka sai ya taba sanda aka tashi magana sai magana a kansu saboda haka at ya cancanta da at wani lokaci Allah subhanahu wata'ala yakan hada annabi da wanda take kafira abin da ya faru da annabi Lot da annabi Nuh matan su kafirai ne aka hada matar fir'auna da fir'auna matar fir'auna mu'mina ce dan Allah subhanahu wata'ala ya fitar da wani misali a nan. ya nuna cewa kusanci kusancin ka da mutumin kirki inda baka yi aiki na kirki irin nashi ba zai amfani ka ba kakkai tutiya da cewa kai wani dan mahaifinka ne ko kai wani yayanka ne ko kai wani dan uwanka ne shikenan ka ce wato shikenan kai ka samu abin da zaka haye a wurin Allah a'a ba zai baka amfani ba shi yasa Allah ya misali da matar Annabi Nuhu da matar Annabi lot shi yace falan yuhri anhuma min Allah shay'a abinda wasilar kulannar ma dakhili zaman su matan su bai amfana musu komai a gurin Allah ba shi a lahira za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga Allah ce laisa bi amaniyukum wala amani ahli alkitab an ya'mal su'an yuzza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira duk wanda ya mummunan aiki za a taka masa da aikinsa kuma wannan ba abin nan Allah subhanahu wata'ala zai masa sakayya da irin aikinsa ba zai samu wanda zai taimaka masa ko majibincin sa ba a ranar gobe kiyama aikinsa shi kadai shine zai kutar da shi to a dunkule su ne ayatul ifki da ubangiji wata ala ya saukar domin wanke ainihin domin wanke na na Aisha radiyallahu ta'ala anha daga tuhumar da aka yi mata a ƙarshe kafin mu kafin mu rufe karatu muna marabtar bakinmu da suka iso wannan wuri domin halartar wannan tafsiri namu akwai ɗan uwanmu yayanmu Profesa Salis Shehu tafawa kwalewa sa'in fawo kwalewa kuma executive secretary na National Education uh, Wali ah? Wali ne na tafawa oh, Wali ne ko? Eh. To, kai ka rubuta min sa'i. Kwalewa <laughs> Wali fawo kwalewa shi ne executive secretary na national education and research research and uh, development nerdc muna masa barka da zuwa kuma muna fatan ubangiji su subhanahu wataala ya samu mizanin ayyukansa wannan ziyara da ya kawo akwai dan uwa malam uh, Anas Idris Hassan matashin malamin nan na san da masu bin social media sun san shi yana nan tare da mu da ban hango shi ba amma dai ya sanar da ni cewa yana da masallaci ya ɓoye ka ashe ya ɓoye ta bayan yana ina yana ina to oh anas anas oh to ka haɗe min da anas anas idris wanda suke jin fatawar rahama fatawar rahama da nake gabatarwa to tare da ɗan uwa anas idris tare muke yi ah, na ɗauka ma anas akwai muhammad anas na ɗauka ma shine eh eh malam shaibu eh dr shaibu ko a eh, yin eh, shi ne da ke shayi wuce abu da shi ma yana nan tare da mu a malamin hadisi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada abinda muka faɗa na daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana da muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh